ke talla sai wata tafiya sai ki ta lagai lagai ke kin ga mun kama da kayan wanki da a wanke su a ya su irin ana dara su bushe din nan sai ki zo ki raina wani hankali ni zan ta ki in kika ƙara min hako in na ƙara shiga ki, in ta kai Rige in ka kuma ce mun uga ko daga yau ko na da an ce kai ne festi ko ko festi ne kai in dai ka kara yin irin abin da aka kuna yi ko sai na canza ma kamanni sai na sassaba ka duk wanda i gaya maka wani abu ba ba fati abin da zan gaya ma wallahi ƙarya ne 'yan hotunan da ka ga muna ɗauka hotuna ne waɗanda da su muke wallafa domin samun tallace-tallace. Kai, ba da ban amfanin da kake wajen siyo wasu abubuwa da muke amfani da su ba ko Allah da yanzu sai na saba ma kamar ni. A yi haƙuri, ka san ba zan yi abin da zai sauka daga Saboda ai ka fara wuce gona da iri, ka fara wuce in na aka aka tsayar da kai, ka fara wuce matsayinka. Ta yawan zo ni zan ni da budurwata kai kuma besti, to me besti yake nufi? Eh, dan uwan juna kenan, besti mai kula da farin ciki in ka ƙara faɗa wata abu wani abu da ya shafi bestin nan ko in ba sai na raga je ka ba dalla wa dai yarkar ka shiga harkar amma dai oga ka san dai ni kujera ce ko dan zama a neme ni ko ni mandiri ne du shekara sai an buga to kaga ko na kware a sahana zan kwata shi sahana in ka ƙara wata magana ware Disti sai mun dawo zan kira ka. Kai? In ka kare mata dariya, bari ba ka. Ke, in ci ƙara ce wani besti ni da nake da kozin zaki ce min besti duk da ma duk illarsa da ya ce da besti da kozin besti a ce shi ba saurayi ba dan ɓata ruwa kadangaren bakin tulu kozin ku sai ka gama wahalar ka a watan ƙarshe zuwa aure ma budurwa dalla ne mun dariya kai daidai ne wannan abin da kai ka gane zauna ya ba zan zauna ba mu tafi ba na littafi na kuma ba tare za mu tafi ba dalla mu wuce hankali mana. A? Ya zan wani biyu ki a hankali kawai ina zama gaja besti dalla tsaya ki ji besti matsala ce. <laughs> Kin gane sun fi miji ma jin daɗi. Asin da asin, asin da asin. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum salam wa rahmatullah. Abdul Malik. Kai daɗe na kawo da lafiya lafiya lawa alhamdulillah ya kamfani <laughs> ana nan ana ta fama da su ya kuma kasuwanci alhamdulillah duka Allah ya jagora amin su Allah ya maka albarka amin zauna mana mai ɗan wata magana mun tattauna tare da mai martaba mun yi matsaya a kan za mu haɗa ku aure da kai da aziza aziza ba amma a saurare ni wannan tattaunawa ta samo asali ne kasancewar yadda muka fahimci soyayya a tsakaninku kun shaƙu kuma tsakaninku akwai fahimta tun rayuwarku ta kuruciya kuma yin hakan zai daɗa ƙarfafa zumunci a tsakaninmu sarki ya umarce ni da in zo in same ka in gaya maka wannan ƙuduri namu sannan kuma ka je ku zauna kai da ita wannan yarinya ku fahimci junanku saurare ni ban taɓa samun matsala da kai ba kuma na tabbata a matsayina na mahaifinka ko da kuwa zan zo maka da magana wacce take da matsala ni na tabbata za ka rungume ta sakamakon ganin kimata da darajata a wurinka ballantana mun hanga mun hango tun taso ku babu wata matsala da ta taɓa gifta a tsakaninku na tabbata ko da ba ka kaunata a matsayina na mahaifinka da nake da kima da daraja idan ka idan na zo maka da wannan bayani za ka karbe shi hannu biyu ballantana yadda muka kalli abin da idan basira mun fahimci cewa babu wata matsala a tsakaninku don haka ka je ka ganta to shi kenan abba zan bi umarninka insha Allah zan je zuwa gobe insha Allah zan je in same ta Allah ya maka albarka amin su amin Allah ya maka albarka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah asalin da asalin cikin cikinsa akwai darasi da yawa lokacin da yake ta zuwa da akwai nagari kwai ta gari mai kyau da marar kawa wani al'amarin da yawa dan adam mafita ya ka samarwa da girman kujeranki na san dai kin san abin da ya kawo ni ba sai na tsaya maimaita maganganun ba don nima maganar haka na ji ta kamar fadowan aradu ban san da maganar ba eh malik banda abinka ta ya za a ce namiji kamar ka dan birni a ce matar da zaka aura ma sai an zabar maka ai wannan kamar abin kunya ne a gurin ko a guri na ba abin kunya bane zan amince kuwa da gudu ma kuwa saboda na san wadda aka zabar min ba bar kyama ba ce kuma dama tun usuri tsakanina da ita muna ƙaunar juna me yasa da suka faɗa maka baka ce no ba kina nufin ki ce ki ba ki amince ba ban amince ba yayi mare kuma ba zan taɓa amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya ba bane ba shakuwa ne